Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Elhaj kashi na biyar. Ina sa gida abinci na fara ci ina ci ina ba mama labarin farin da ne a makaranta. Ita da ko kula ni ba ba sai saka rigar sanyin da take kawai take yi. Ina ga cin abincin nan kwanuna na da ɗaki. Kayan makarantar na cire na tsira riga da siket. ban san hula ba don ba na son hula na fito falon kwanciya ne akan kujera na ce ma, ba bani sakar na karasa miki na ga don rigar nan ni kike yi wato ki bani kawai na karasa kaya takin ji ganin takin mun magana na tashi zaune ina turo baki kamar zan yi kuka na ce oh, ma wani allah kina ji sai na dinga magana amma kin mun banza kamar ba kya dina ba tare ka kalle ni ba ta ce to me zan tsaya in biye miki bayan maganar ba mai mahimmanci ba ce ala mai mahimmanci ke sai na tsaya ina saurara har na baki amsa turo baki na ina koma na kwanta ba na son na je ina magana amma ki biye min kawai sai na share shi ya sa na shiru a gwina. ganin na daina magana kuma da alama ba bacci ne bata ce me kike yi ne dide ko bacci kike ina da a hankali na ce na gaji ne kawai murmushi mamate ta san fushi take shi ya sa ta haka ita zama ta sake magana ba sai da aka yi la'asar ta take ta yanayin yau ga baki ɗaya ban zauna ma a tsakar gida ba ina ɗaki a kwanta lola sai kawai ki tayar da ni ina kwancan bayan sallar yi, ba bai shigo falon ni da wane na ce baba ina yi ne mawuci kwanta a fuskar sa yana zama a gefe na yake lafiya kalau mama na yau ban ganki ba ba ki zo mun sanda zuwa ba turo baki na ina ciyar ta kai gefe mama da ke zaune da ce fushi take wa malam tun da ni mata ta ki min magana kalona babu ya ce me aka yi mama na ta bai baki ce ta ce ni, ko za a yi mata malam shirme ta zo tana faɗa min dan na mata banza shine take fushi Murmushi babu ya ce to tashi na zo miki da albishir. Tiyo da kaina ne ina turo baki na ce tsokana ta ba fa kawai kake. Yau da kai ya ce ɗazu nake yi wa MD magana kin ce kina son aiki. ko share-share ne shi ne ce dama yana neman wacce za ta dinga gyara mashi ofis duk lokacin da kira shirya mu je tare kewa ne da sauri idan ina cewa don allah baba da gaske har ya ce karya zan miki ihu na sa ina rungume mama ce mama na samu aikin da zan dinga samo miki kuɗi kin ga sai mu dinga cin kayan daɗin mu ko Turin ni mama ta yi ta kalli baba ta ce ban fahimce ka ba malam me kake nufi ne wai Gyara zama Baba babu ya ce jiya take ce min ko zan nema mata aikin kamfanin da nake to Allah cikin ikon shi na samu magana da MD din kamfanin a sauƙaƙe kuma ya ɗauke ta na mamaki ta ce dijan ce za ta yi aiki a kamfanin da kake daga kai babu ya cikin tabbatarwa ya ce insha Allah kuwa hada rai sosai mama ce ta ce ban yadda ba malam yarinya da take zuwa makaranta a ce suwan fa take shine za a ce za ta je aikin share-share ba zai yi ba ba malam ka duba ka gani mai ta rasa ci ko sha a haka lawa zai ce to ai ta ce tana so kuma na nema mata sannan da kike magana wata makaranta ai na san da makarantar kuma sai da na faɗa mishi yace ba komai in ta tayi sai tana zuwa tunda tana son aikin girgiza kai mama ce ta ce ba zan taɓa yarda ba malam yarinya da hankali bai wani gama shigar ta ba kake so ta dinga gyara a gardi ofis ba zai yiwu ba wallahi wa babu ya fusace ki sai ki ta yi kuma. Za mu ai makaniki ne. In tana aikin albashin ai ya isa dinga tarawa har zuwa lokacin. Da Allah zai kawo mata miji ta aure. Kin ga kin samu kuɗin da za ki rage wasu abubuwan. Amma ki yi tunani da wannan damar in ke ba za ki yadda ba. Zan faɗa a umma na san da kudu za ta ba har ta bi. ga an sa da ƙarfi ina girgiza mama na ce don Allah ki ya haƙuri ki bar ni na je. Wallahi ina so mama. tsaki mama mata ta tura yin ta ce sai ki ta yi dai amma ba inda za ki ci wacce bata san ciwon kanta ba kawai zama ni a falo ina ɗora kaina akan gwiwa ta ina kuka Allah ya sani ina son wannan aikin ko dan in ko dan na samu albashi na dinga siyo mama kayan daɗi tana ci da kuma su omo tun da ba sana'ar komai da abin da ta fara siyarwa sai umma koyin na fure su fara irin sana'a shi yasa kawai ta daina komai ina sa kan saura da take musu listin abubuwan da take bukata na bikin ƙawarta nan sai juya a hankali ya bude bakin sa ya ce tunani. ya zama ce tana kallon ta ce yawa alhaji an kun guda biyu ne ba tsada ka dubu ɗari uku ne kuma ka ga kuɗin ɗinkin da kuɗin mayafai da jaka dai in ka bani dubu biyar ya isa sai gudunmawar da zan bayar dubu ɗari ka kaga bikin ƙanwar nabila ne fa kallonta kawai yake har yanzu yana mamakin irin kuɗin da take tambayar shi lokaci lokaci masu nauyi haka kuma sai da ce wai ba yawa ta bai karamin bakin su ya ce yaushe za ki tafi lagos ɗin murmushi ta yi tasan tun da ya ce haka ya yadda zai ba ta kuɗin in ta ma ya ƙara mata fari sai da ido ta ce next week za a fara amma in so samu ne da tafi ko sunday ne za mu yi shirye-shirye fa ka san ni ke babbar ƙawar nabila Mike waye cikin rashin damuwa ce zan miki transfer ɗin kuɗin gobe insha Allah har da wanda za zaki bukin ɗin jirgi. Cikin farin ciki ta rungume shi tare da cewa bari na ta na fara haɗa kayana. Don ta da kallo kawai har ta sauka. A Ajiyar zuciya sarki yana tunanin wani zaman aure ma suke yi ne shi da Saudat. Tabbata tana jin wani abu ba daidai ba. Amma bai san ta ina zai fara ba. ganin ya fara tunanin hakan zai samu ciwon kai ƙarshe ya hana shi bacci kawai ya shiga ɗakin sa ya kwanta bayan ya yi addu'ar kwanciyar bacci washe gari ya kana tashi ido na sun yi lulu saboda kuka amma mama ko nuna ta san me nake ba ta ba ko na ajiyo ban yi ba don ko ta kula ni banza ne mata kamar ba ba sai da yamma ce na shirya cikin hijab zuwa makaranta kallon mama ne da ko kallo na ba ko ce batun safa a hankali na ce mama na tafi makaranta a dagila ta ce Allah ya sare a jiya zuciya na sauke na fita cikin sanyin jiki zuciyata na bani ƙwarin gwiwa zuwa gun in na kakata amma kafin nan gwanda na je gun ya hada na fara faɗa mata duk jikina a sanye yake Allah ya tsari na ci burin wannan aikin ko ba komai zan daina zama haka ba wani abu duk da karancin shekaru na amma ina son naga ina samun hanyar da kuɗi za su rika shigo mu ko don mama da kuma bakin kwaɗayi na ina wannan tunanin an na isa gidan tura kofa ne na shiga tsakar don ba kowa sai dai ina jin alamun tv daga falon a jiya zuciya na sauke ina nufaniyar falon sallama ne ina daga labulan na shiga ɗabuwa ya hajara kai da ke zaune tana kallon indian series a nbc bollywood zama na kan kujerar da ke gefenta na ce ina yi ne ya tara ta zuba a jije ido ganin yadda ta shigo jiki a sanya da ce lafiya karam lafiya dai ku na ganki haka ko ciwon kafar mama ne ya tashi buɗe ido na ne da na lunci na ce ba ciwon ta bane amma ina cikin damuwa wallahi da mamakin abin da yake damun dijin ta ce lafiya dai ko me ya faru ido na ne ya ciko da hawaye ya hajara kin san da yadda muke samun matsalar kuɗi wani lokacin tunda mama ba sana'a take ba kuma duk sana'a da ta fara sai su umma sun fara irin ta dan su kashe mata kasuwa cikin zakuwa ta ce na san wannan tunai me ya faru turo baki ne ta ba da Allah ki tsaya mana ki abin da yake faruwa kina katse mu gaskiya murmushi ta ce to dijan mama na bar katse ki yara sai ne na ce yauwa to kuma dai kin san yadda nake nema duk sana'ar da na fara sai na cinye jarin garin kwaɗayi na ko kuma wurin siyo omo ko sabulu duk da dai ni ba na wani wanka sosai amma mama ya kullum tana yi ƙara gyara zama ne ina mare da ke fuska na ce shine fa na ce babu ya samu min aiki a kamfanin da yake aiki ko shara da goge-goge ne sai na yi to Allah cikin iko da sai jiya ke ce min MD ɗin kamfanin ya ci na zo ya ɗauke ni zan dinga gyara musu ofis amma mama ta tsalle ta jiya ta ce ba zan ke ba zan je ba yau da kyarce mun magana saboda haushi ni kuma ni dai ina son na samu aikin nan ne don mu dinga rufa kan mu asiri kin ga ba kullum baba yake ba da kuɗi ba da mamaki da ce haba ta ai dole mama ta hana ki wannan aikin Garbi fa zaki dinga gyara a ofis kuma garki manta kina zuwa school duka duka shekarun ki sha biyar zaki dinga aiki a kamfani cikin hasken maganar ya jira na ce aiki yan din ya ce ba komai zan iya zuwa duk lokacin da na dawo daga skulun ba shi da damuwa sannan maganar gaskiya ma ai ta san kalar tarbiyyar da ke min ni ba na ma barin namiji ya rike min ko da hannu balle a ce ciki zan yi haba a duba lamarin nan da gaskiya kalma kawai ya jira take yi ta ga alama son aikin nan ya yi wa dija katutu a zuciya a jiya zuciya ta sauke da ce to yanzu me kike so a yi malama murmushi ne na ce yau wayan yanzu kike magana kamar ya hajiran dijan shawara na zo nema gunki so nake da na je na faɗa wa inna ta zo ta sa baki na sai in har wa mama magana za ta yadda rike baki ya hajira ce ta ce ki fito fili ki ce ƙaran mama za ki kai kawai gurin inna to ni dai ba ruwa na wallahi haka kurin ba za ki shafa min kashin kaza ba ki dai abin da ya biyo baya kar ki ce na san maganan ko da kai na gefe ne cike da takaici na ce Allah in har mama ke min faɗa ce mata zan yi ce kika bani shawarar zuwa gun inna Salati ya hajara ta za cikin fara fara ta ce kin gari da ki fita harka ta wallahi ba ruwa na kar ki sake ki sani a shirminki in ba haka ba yanzu na kira mama na faɗa mata Mikewa ne kawai na ɗauki jakata na fita ina ne. Da ke ba nisa da gidan ya hadar zuwa gidan ina dunguwa ɗaya ne. da nama na shiga gidan inna ina faɗin tsohuwar nan ko ta cilla ne inna da ke zaune a madaidaicin tsakar gidanta ta ce tana nan rabe cilla ba sai na ga ki da'ira dariya ne ina shigowa zama ne a gefenta na ce nai na yi niya jikin tsufa kuma fuska ta rake da murmushi ta ce lafiya lauya wurin tuma man taku turo shi ne ina kwantar da kaina na kan cinyar ta na ce lafiyar su tsalau a hanya na haɗu da wani bazawari ne masa ta yinki na gaji da ganin ki haka a zaune duka ta kai min na miƙe da sauri ina faɗin wayo salati in na kai da cewa dama kina nan da wannan banzar ɗabi'a ta ta cewa ta ƙwalla ƙaran nan na da ido na ce to me dan na yi iyo na ce kai yasa me za a fasa kawai kwana biyu na ɗan rage saboda yi min baki da mama ta ba ya na dariya yin nake da ke min gege haka ya kamata a riƙa baki na turo cike da shugaba na ce na ga alama yanzu kin daina so na dama muko hannu ke ta ce haba je ka wata ban yi sanadi na san ki ba ke ce ma dai zan ce kin daina yayi na yanzu san ba a shigowa gurnawa. na hankali ne kasa da kai na ce makaranta haka so ma shi yasa ba na zuwa mun shiga aji hudu fa murmushi na ke ta ce Allah ya ba da sa'a ya taimaka amin na faɗa ina wasa da zaren tabarmar da muke kai ina da ke lura da yadda ce lafiya ko kawa a jiyar zuciya na sauke na ce wani abu ke damuna ina ba matsaya tun abin da za ta ke ba na shiga ba ta labarin komai ina da ta gama sauraron ta ce tabbi don gaskiya da mamu maman ba ta yi tunani ba to Allah na tuwo me a ciki dan kina aiki ni ban ga wani laifi ba tunda dai halaliyar ki za ki je nema kuma ai tare kuke da baban naku na san kuma zai sa miki ido sosai mamaki ne cike da jin daɗin na sami wanda ya yadda da ni na ce shi ne na ce bari na zo na faɗa miki ko za ki mata magana ta yi haƙuri ta bar ni Allah ya na zan kiyaye dukkan wani abu da na san zai ɓata mata rai insha Allah na ga kai na ce ta ce zan zo har gida gobe ne mata magana na san za ta bi yanzu ki tashi ki tafi an kusa tashi daga islamiyya kar ta ga kin daɗe na san in har cewa gona kika zo sai ranki ya ɓaci na riya ne ina miƙewa na ce ina yi sirawar ina ban ganta ba ta bai baki ce ta ce wannan ganta landiyar tana islamiyya daga tun kuma san sai ta biya ta gano uwarta dariya ne na ce haba da ina to ina ruwanki in ta je ganin mamanta arere ta yi tana miƙewa ta ce dama ai ban ce komai ba in ta da zan ce mata kina neman ta gobe sai mu zo tare insha Allah rungume ta ne a kuma rungume ta ne hannu mata ake za kuma to na ce ina son ki in nata tura ni ta cike da wasa ce ba na son wannan yahudanci me kuma na tsotsar min kuma to dariya ne na ce kai ya sa sai an jima a guje na fita ganin ta ɗauko murfin kwano za ta kwalo mini lokacin da na koma a gida ma ba ta ce min komai ba bayan abinci na da ta nuna min inda ta ajiye ni ma da yake na san abin da na je na aikata sai na ja kai na gefe ina gama cin abincin na fita tsakar gida gurin sauran ƙannena to masu sauraro a zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah